Assalamu alaikum warahmatullah barkanku da safiya da fatan kowa ya tashi lafiya. Yau kun san kos ɗin ma ya tashi akwai wani kos da ake kira da Blackboard Animation. Da tari za ga mutane idan suka yi bidiyo za ga abun yana ba da ma'ana. tunan ana nan da bukatar ka mashi wannan bidiyon na so na farko da Allah ku subscribing sannan ku share da da farko za ka idan mutane suka yi rubutu sai ga hannu na ta rubutu kuma abu yana karanta kuma garin samu yana yi ko kuma in za a yi wani amputation sai ga amputation nan ya baka mamaki sai ga ana rubuta shi kuma abin yana ana magana kuma rubutun yana fitowa to kun san abin yake kasance dan Allah ku biyo a cikin wannan shirin na farko ku biyo a cikin wannan shirin zan koya muku ya za a yi ku yi lagbo animation kafin mu shiga da kuku da da Allah ku subscribe dan ku mu share wannan bidiyo Kun san me ka wani kai anan za ka duba da kyau za ka abun ba duniya kafin ka na ba sai ka iya mai graphic design amma yanzu insha Allah za ba ma sai ka iya graphic design ba kai tsaye kawai za ka abun kana yin shi kawai abun yana ba da ma'ana to insha Allah in ka biyo ni a cikin wannan bidiyon zan koya maka ya abun da ke kasancewa za ka sau tari sai ka je ka yi karatu bayan ka yi karatu abun nan zai baka wahala su dinga baka wahala ta yaya za a kai na farko kuma ta yaya za a kai na biyu ta yaya za a kai na uku to abin da ke da bukata ka biyo ni cikin wannan bidiyon ka ga abin Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanku da zuwa AAK 100 Engineering Arewa Computer duba da la'akari da mun yi kwasa-kwasai kala-kala ya za kai kaza kuma ya za ka gyara kwamfuta ko kuma ya za ka kai wayar ka wani abu yau kun san me zan kawo muku ina da wani courses da ga akwai wani abu da ake kira blood ball animation wato da dama za ga mutane idan suna yin rubutu hannu na yin rubutu kuma yana kana faɗar abin kuma hannunka na rubuta abin za ka at the same time yana maka kamar yana maka subtitle to shi ake kira da blackboard animation yau insha Allah zan nuna muku ya za ku yi wannan abu amma dan Allah kafin mu shiga wannan bidiyon roƙo da gidan Allah a taimaka a yi subscribing sannan a taimaka a yi mai sharing din wannan bidiyo saboda kowa ya amfana to abu ne nake so da kai farko idan kana da wannan application ko kuma in ce ma application yana da wahalar samu idan tunda yawanci ba shi a cikin play store zan yi kokari in sauke muku wannan application a group dina ko kuma a link din zan baku yadda za ku samu wannan application wanda ke bashi da matsala to wannan application bari in maka wata ma za ga sunan wannan application wannan application shi ake kira da B, bari in maka ah, wata ma ka gani to idan ka je internet ka yi downloading din wannan application ko kuma idan na tura maka wannan application ka same shi to me ya kamata kai zan yi clicking sa idan ka yi din sa zai buɗe maka kamar haka to ba wani abu ake bukata ba sai ka bi ni step by step duba da aka yi za ga a da kafin ka ce za ka yi a bla a whiteboard animation kafin ka yi animation kafin ka yi wannan abun za ka ga sai ka iya graphic design amma yanzu me saboda muna da hanyoyi masu sauki abin da ya kamata kai a nan gurin zaka zo jirgin indan gurin bari in maka wata ma ga inda aka rubuta plus kana taba shi zai ainihin baka name your movies ma'ana ya sunan wannan movie din kake so kai sai kai create name din sa misali zan sa masa arewa computer kuna gani arewa computer zan sa masa suna arewa computers so kuna ganin kamar yana rubuta masa arewa kwamfuta abin da za ka yi daidai nan gun zama ka watermark zama ka daidai wanda za ka yi watermark sai ka taba inda aka ce create moving a daidai nan gun za ka rubuta create moving bayan ka riga ka taba create moving a daidai nan gurin daidai nan gun za ka rubuta arewa computers daidai to sai dai kuma akwai wani abin da baka sani ba shi bidiyon ka yana da size idan ka duba nan gurin bari in maka watermark za ka rubuta sorry bari in sake maka wata a daidai nan gudun za ka inda aka rubuta youtube uh, size video so tari za gani mutane suna ainihin selecting din video akwai 1800 1080 900 700 haka dai za ka gani size by size to za ka clicking din wannan button bari maka makin daidai wannan button din in kai clicking ɗinsa daidai nan gurin za ka je ka zaɓi size ɗin bidiyo ɗin da kake so girman sai kasance don mai sauraron ya duba da kyau zai ga inda aka ainihin size ɗin wannan bidiyon akwai wannan 1080 akwai 720 akwai 16 times 19 akwai 1080 again gashi nan yana da highest yana da lowest so wannan abin da zaka ga zaka zaɓo highest bidiyon girman bidiyon da kake da bukata a ciki idan ka zaɓi wanda kake so sai ka yi kilikin kamar haka ka shiga bayan ka yi kilikin kamar haka ka shiga sai ka zo ka yi ainihin create movies a yana aka rikta create move nan daidai nan gurin inda kake gani zan maka watermark a daidai nan gurin nan aka ce ka shiga ka yi ainihin create movies videos ma'ana bidon ya kasance yadda zai kasance to kana kana taba shi haka zai kawo maka ainihin manual kamar haka to ka san me ya kamata kai a nan gurin abu ɗaya ya kamace ka fara yi a nan gurin zaka zo kai selecting din text ma'ana tafin abin da kake so ka rubuta ko kuma shi ainihin white black uh, white blackboard animation din ya kake so ya kasance kana san shi da kala so zaka zo ka taba kafin ka zaba kala da kake so a daidai nan gurin zaka zaba kalar yadda kake da kake so blue ko ja ko green ko white ko kuma dai ah, white blue daidai nan gurin zan maka da ka taba inda aka rubuta BG din nan sai ka taba shi kamar haka idan ka taba shi zai kawo maka ainihin kaloli sai ka zo kai ainihin zaben kalar da kake so ainihin wannan a background ɗin animation naka ya kasance kada kumanta kuna kuna AAK wani hand engineering arewa computer Don Allah ku mun subscribing sannan ku share din wannan bidiyon zan zo zaɓi wata kala ɗaya a nan gurin misali kala da taimun kyau a nan gurin ita zan zaɓa sai in clicking kamar haka idan mai sauraron yana da kyau ya duba gata, na zaɓi wannan kalan mai kama da yellow zan zo in yi rubutu a ciki to ya kamata in yi a daidai nan gudun aka rubuta text nan aka rubuta text nan ya kamata in zo sai in zo misali sai in taba kamar haka zai bani dama da zan yi tafin ɗin rubutu abin da nake so rubuta a can gurin sai in ce muku as kuna gani assalam ale alaikum yan arewa kwamfuta ɗan arewa computers ina muku ina yi muku ina muku fatan alkhairi alkhairi alkai to kun ga rubuta assalamu alaikum yan arewa computers ina muku fatan alkhairi so idan ina so in kasance wannan abin ya zama mun idan na rubuta da wannan ya zama baki ne to na kasan kuma nan sake rubuta wani abu ya zama mun bulu ne ya kamata in yi ina so in muku one by one saboda bai zama lalle a ce zan sake bidiyo akan a blackboard animation ba da karin wannan bidiyon insha Allah kowa zai iya to daidai nan gurin da aka rubuta maka aka rubuta maka insight nan shi zaka taba daidai nan gurin ka taɓa shi to wannan create ka kaga ya riga da yayi sai ka zo misali zan ɗaga shi kamar nan gurin zo aje shi a nan gurin so kaga yanzu misali na aje wannan daidai a nan gurin bara in fara maku playing ku gaya abin zai kasance sai in taɓa playing daidai ina ƙasan testing kenan kafin na ainihin exporting ɗin shi sai in taɓa nan gurin in fara testing gaya zai kasance misali kun ga ya rubuta min assalamu alaikum a ya rubuta min da sauri haka ga ya gama rubuta za ga hannun yana yi assalamu alaikum so akwai wani abin da ba ku sani ba to idan kuma ina son kara wani akan flos ɗin ko kuma shi wannan bakin rubutun da na gani a ciki ina so in canja shi me ya kamata in taba nan daidai inda aka taba nan gurin nan daidai nan gurin akwai inda ka taba shi kana taba shi kamar haka zaka canja ma rubutun a ah, suna daga black ya kuma blue to in ka kashi nan gurin zai kama ka baki kada ya rikita ka sai ka zo daidai nan gurin a nan gurin ga wani aro guda biyu ga za zaka ja guda biyu sorry za ka ja nan gurin guda biyu ka taba su za ka samu bulu da ja da kore a gurin kaɗan ja su kama haka kaga na ja haka ga na samu wasu kaloli daban ina so ya zama kamar rate din nan misali sai ya taba shi haka sai in zo in ce inda aka ce okay din nan sai in taba okay ina taba okay wancan rubutun na zai koma ka gani so baran sake mai da shi wata kalar saboda mutane su gane yadda ya bambanta ko kuma mu kai shi irin green bara mu kai shi kamar green sai mu danna ok kaga yanzu gashi na rubutun ya bambanta yanzu amma duk da haka ya kamata mu sake canja shi ko wani abu haka idan ya bada bara mu dau purple misali ok bara an yi plain din sau gani assalamu alaikum ka gani ne maku na kai to abin da ya kamata ina son ƙara wani rubutun kuma anan ya kamata in ƙara ina son ƙara wani rubutun ya kasance ba iyaka wannan nake so saka ba sai in zo gurin aka ce min text again bari in maka makin nan gurin inda kai sai in maka makin sorry sorry idan da aka ce text nan sai in sake taba shi sai in zo sake rubutu muna go diya da gudun mawa da ku ke ba amu mun gode mutuƙa so kaga abin da rubuta yanzu so ina so in sake ƙara wannan sai in zo ainihin taba inda aka ce ɗin ina daidai gurin da aka rubuta insight ina yanzu nuna maka sai ka taba shi kamar haka shi ma zai zo sai in ɗan janyo shi misali sai in sa shi a nan gurin tsakiya amma shi ya kamata in ɗan bambanta su shi kuma in samu wani ainihin kalar sai in ɗan sa masa dan ya ɗan bambanta kaga yanzu sun bambanta da wancan misali sai in zo in sake playing in sake gwada an gani assalamu alaikum ina da kwamfuta muna godiya mutuƙa kaga shaf shaf ya gama rubuta mu sai kuma wani ce bari zan zo in sa number waya na misali zan zo in sa number waya na a gurin nan zan taɓa test ɗin nan sai in sa number waya ta 0s069h49170 misali ina so ina so kowa ya gane a in ya tashi zai ya zai sai ka zo daidai inda ka ce insert ne ka sake taɓawa ita ma nan bawai ta sai ɗauko ta nan in kawo ta daidai nan gurin idan ina so kuma in ainihin ba ta girma zan iya kara mata girma a nan gurin sai in aje ta a nan gurin sai in canja mata kala mai da ta ja right kenan sai abin ya bani ma'ana so abin da nake gaya muku idan kana so ka haɗa invitation za ka iya da wannan ka ce iyalan malam wane da malam wane suna gayyata ku ɗaurin aure da waye da waye sai ka sa so yanzu misali na riga na gama sa haka me ya kamata in zo yi ina so in zo in saka wani music ya kamata in kana so kai abun akwai nan da ake kara mai sakan akwai nan ake rige mai sakan ka nan gurin ke yi a nan za ka zo ka saita in kana so kada yi da sauri da sauri bari in sa maka aro a sai in sa maka aro ha gani za ka zo ka sassa a nan za ka ke karanta size din delaying ga na ka ce delaying kuma pass da shauransu waye in ka so yana so ya dinga yi maka delaying misali dan yi kawai dan nuna maka sakan zai dinga yi misali ka ga na sa delaying bari ha gani kaga dan fara ya rage sauri ka gani ka gani to baran sa lane da yawa ka gani baran jin sa lane ka gani yadda yake na sa lane da yawa yan jashi kamar misali kamar iya nan to misali zan zo kaga da yake a hankali baran dan jashi baya so baran sake gwaji haga dan sake taba man gwada ma ka gani ka gani ya gama rubuta so aka ya kamata ka yi idan kana so ka ainihin ka gama kana so kai exporting kuma zan zo maka bidiyo ya za kai kai exporting so yanzu za mu kwaya ɗaya mai exporting yadda kowa zai ya koya ya zai exporting kayan ka zo ka buɗe ainihin fuska application naka kana buɗe shi kama haka zo ka taɓa inda ka rubuta a plus nan ka taɓa shi haka project zai zo maka sai rubuta misali bash sai in ce create ina aka taɓa create sorry kafin ka je create ka tsaya nan gurin ka zaɓi size ɗin bidiyon da kake so ba zan ka je in ka zaɓi size ne ka zo ka taɓa create ina so bashi a 1080 ɗin nan sai in taɓa create ina zuwa ya bani board kamar haka so sai in zo board ɗin ina so in canja masa kala sai in zo in taɓa ainihin daidai inda aka ce bg ɗin nan sai in canja masa kala sai in zo in zaɓi kalar duk da taimun a nan gurin ita kawai zan zaɓa misali duk kalar temu sai zaɓe ta kamar haka sai in zo rubuta kuma test ina ka rubuta test sai in rubuta abin da ke so gaskiya gaskiya sorry bari da babban baki farko gaskiya sai zan ce wannan apps ta burge ni mutuƙa sosai sosai zan so zan so na koyi aiki da shi da shi ka gani sai na bashi haka saboda ina son exporting yanzu wani taba inda aka ce in sai nan nan gurin sai in taba sai in janyo shi sama bayan na janyo shi sama sai dan canja ma wannan bakin rubutu ina zan taba in canja bakin rubutu na ce sai ka zo ka taba inda daidai nan gurin daidai nan gurin sai ka zo ka canja masa rubutu ya koma kamar misali green idan ka taba shi nuna maka baki na ce maka daidai nan gurin akwai inda za ka taba nan ka taba shi wayan nan guda biyu nan a taba shi guda biyu nan za su baka ma'ana za ka ga wani abu ya fito daga nan kallo kallo ya fito sai in taba wannan sai in taba shi kamar haka sai yanzu in jan shi gefe ko kuma baya ma bai maka ba akwai inda za ka ƙara masa size ɗin girma sai ka zo daidai inda ka taɓa daidai nan gurin in ka so wannan a irin da aka rubutun bai maka ba sai ka nan gurin ka taɓa sai ka canja ainihin a resolution ɗin ainihin rubutun na taɓa wannan kaga shi ma bai mun ba sai sake samun wani wani resolution ana yadda animation ɗin rubutun yake sai ga wani kala sai in bar shi ko kama wannan ina tunanin zai mun sai ga shi ma dai bai mun ba na sake canja wata kalar ga resolution ɗin ainihin girman rubutu da yawa da yawa kana gani sai ka zaɓi wanda kake so ka saka saboda ne muku tutorial da kowa zai iya ainihin amfani da shi kowa kuma yadda zai iya a cikin sauƙi to bayan ka zo ka zaɓa abu ɗaya rage maka sai ka zo wajen da za ka yi exporting kamar da ka tabbatar da rubutun kamar da shi a tsakiya zan zo sa maka ainihin sounds ko music ina maka yadda za ka saka sound commission insha Allah kada ku manta kuna AAK wani hani engineering arewa computer dan Allah ku mana subscribing sannan ku mana share din wannan bidiyon saboda kowa ya amfana insha Allah wannan bidiyon zan kawo muku abubuwan da suke da amfani da kuma su amfane ku duba da zaka yanzu idan kana so wannan ka hada ainihin abubuwa da dama da shi zaka iya hadawa okay kaga idan ka rubuta gaskiya wannan abin ta burge ni mutuka zan so na iya amfani da shi to yanzu sai ka zo daidai inda za ka ƙara ƙara abin da za ka ƙara sai ka taɓa text sai ka rubuta muna godiya muna godiya misali nake muku fa muna godiya da wannan apps mai mai am amfani mun gode arewa mun gode wa mun gode wa mun gode wa <clears throat> arewa computers da ta kawo wannan abs abs mai kyau to sai yanzu ce in ka taɓa inda aka ce insect nan na taɓa kun gaida na taɓa haka so ina so in janyo shi ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa kan saita shi to abinda zan yi a nan gurin ɗaya ne kuma wannan rubutun ya kamata in bambanta su saboda shi ma ya ɗan ba da ma'ana da bambanci na saka ja ko kuma bari mu canja background ɗin rubutun mu mai da shi kamar green haka sorry a shi wancan green muka sa bari mu sa blue ah, muka amfani da shi dole sai mu amfani da kamar jajaja haka yawwa ga misali to bari ɗan yi plain ɗin zogani gaskiya muna godiya a Ka kaga yana sauri to in kana so kai ma za ka iya rage shi ya sauri ka ƙara masa mintuna za ka iya rage shi ka ƙara masa sauri ya ake yi kuma kafin nan akwai abin da ya kamata nuna ma in kana so ka canja wannan hannun ga inda za ka klikin in ka yi klikin sai ka taba shi kamar haka ga hannun iri iri iri iri iri wanda kake so shi za ka yi amfani da shi ko fen ko kamar gashin kaza ko kuma dai gashin nan wanda kake so ka yi shi za ka ɗauka ko sai ka yi klikin wanda kake so sai ka bar shi a nan kana klikin ɗinsa sannan kuma ya zo gunda ke adin play music haka in kana so abu ya kasance da music bari sa masa music gungana gana sai je ina klikin ɗin zai kai ni folder na na kilikin shi zai nuna maka haka sai nuna maka track in za ka je ka ɗauko track ɗinka nan misali gashi sai yanzu kilikin zai kai ni inda zan je ɗauko track na ainihin file manager ɗina na je file daidai nan gurin yanzu kun gani na taɓa barin damu ku baya saboda za ka wani zai complain ce bai ga inda aka taɓa ba idan ya zo ya kilikin ɗin music zai zo ya taɓa na daidai track ɗin yake nan gurin ya taɓa in ya kama haka zai kashi kama haka to daidai saman shi zai duba daidai saman shi anan zai ga ainihin foldojinsa sai zo ya zana sai ka zo ka ja can ƙasa can ƙasa za ka ganda ka rubuta file manager saboda za ta yi wa kai dropping ɗinsa music da kake so kai dropping ɗin shi a cikin wata folder sai ka zo ka dropping ɗin ka zo ka duba a gani ma youtube sam akwai wasu sound a nan gurin yanzu zan zaɓa misali yanzu zan zaɓa wanda nake so in sa a cikin nan gurin sai in taɓa to bayan na taɓa shi haka kuna ji na clicking ya zo kenan zai zo in taɓa nan gurin inda aka rubuta min don ina yin taɓa shi sai yanzu abin da zan yi in gwada shi magana na riga na kilikin in ci sama zan zo in gwada ina kilikin din shi sai in gwada shi mu ji abin yake kasancewa assalamu alaikum yan uwa yan afirka kun ji ko kun ji music ya zo to abin da za a bari mu je mu saka music bari mu je mu saka music mai kyau wanda za ka ji idan ka tashi za ka saka music abu za ka iya samun music a ciki okay so mun yi deleting ɗin files wani mu wanda za mu saka music bash sai na ce ka zaɓi size by size ya kai clicking here bayan kai clicking zai iya kawo ka gurin da kake and son kai testing sai na ce muku ku da yamma yan arewa computers Sau shi na bashi haka saboda na ma so mu koya muku exporting ne mun riga mun yanzu muna so mu koya muku exporting sai mu taba haka sai mu janyo shi daidai saman nan sai mu bashi haka sai mu zo mu sake flosin din wani muna jin daɗin shirinku shirinku mutuƙa mutuƙa gas ok sorry gaskiya kuna ƙoƙari ƙoƙari misali ba nake maka ka tashi sana ka ka ja sai in ja shi ƙasa nan gurin daidai nan gurin sai in bashi sai in zo tsakiya bari na rubuta namba ta 0 0 7 0 misali na so an ga wannan tallan da na tun mai kyau a kira ni kun gani gashi barka da yam da yam sorry nan muna da muna da abin nan yam yamma yan arewa kwamfuta sorry kaga na gyara ko so me ya kamata in yanzu ina son yi plus in music tunda duk na koya muku abin da ya kamata ku yi a baya duk na koya muku ya za ku yi nan ka ɗauka duk kun iya muna so ka so ka sa music kana so ka sa music abin da ya rage a nan gun za ka yi so ina so kai clicking din daidai nan gun da aka ce a daidai nan gurin wajen sounds nan bari ja maka aro nan gurin kai clicking din nan sorry in kai clicking din sanan kana clicking din shi yanzu zan yi exporting din shi je gallery sai don taba inda aka rubuta music track na sai in taba nan gurin sai zan clicking kamar haka zan je file manager ina can ƙasa sai shiga falda inda ainihin nake da sounds ko kuma wani abu haka sai yanzu buwan duba ainihin music ɗin da ya mu dace mu gashi nan da yawa a cikin wayata sai yanzu duba ga ne ya kamata sabanin kilikin wannan ya kaji misali to barin zan barin exporting ɗin saka ji baran plane ɗin saka ji gani ban yi muku mai tsayi ba kai ma abin da ya kamata ka yi in ka tashi sai kai abin da za ka rubuta misali invitation kake so ka haɗa iyalan malam malam wane da malam wane suna gayyatar wane da wane da wane zuwa ɗaurin auren sai ka samu abu da ya dace kima dace a ciki ka sa kawai sai ka zo kafin ka yi export ya gwada shi so bayan ka gama shirya shi wannan shi ne bidiyo na farko ina so kowa ya iya kawo mu ya zaya mu nemo background idan mun yi abin mun tura za ga abin ya bada har contract za baka kun san me za ka yi nan gun za ka zo ka taba nan nan nan buran maka maki in za ka exporting din shi daidai da gaba da shi a dinnan sai ka taba shi haka kana taba shi haka sai ka taba shi sai ka rubuta mai suna misali bash kawai zan sa masa sai na rubuta inda ka ce create movie dinnan nan dinnan make movie ka gan shi nan gwanan sai ka taba shi make movies ne sai ka taba shi za ga yayi wani fari to gashi yana mun creating din sa kada dai ku manta kuna AAK wani hannun na arewa kwamfuta don Allah ku yi sannan ku share din wannan bidiyo yana yana gama nan sai ka zo ka taba daidai nan gurin nan nan gurin kaga kenan ka yi creating din sai ka zo ka taba shi kamar haka sai ka zo ka ce playing ko sharing sharing to movies ina so ma direct na gama shi in share din into me into wani group na kawai sai yanzu in taba nan gurin inda ka ce sharing din na gurin san iya sharing din shi ma direct to WhatsApp nuna ma wasu gashi nan kawai zaka to ya je galleries naka amma kawai zaka iya share din shi inda kake so je ka share din shi in ma a group ne na wani zaka iya share din shi ba tana ka riga ka gama exporting din shi sai ka je ka samu wani group din misali sai ka je kawai ka tura ko sai ka tura shi misali ka gani zai baka alamu nawa ya bada irin waye waye waye waye za ka yi za ka iya tura shi kinan direct duk inda haka dama za ka iya sharing din shi kada dai kuma ta kuna AAK wani hannun injiniyarin arewa kwamfuta dan Allah ku subscribe din wannan channel sannan ku yi mun share din wannan bidiyon yanda kuka yi share din wannan bidiyon kuka bi wannan bidiyon kuka like din wannan bidiyon to insha Allah shine zai sa ni kuma in yi muku wannan bidiyon sake muku ya za ku ku nemo background Don yana da background da yawa za a koya maka za ka samu background ka amfani da background iri-iri in ka same su za ka iya samun su ka yi amfani da wayannan background din ka yi komai da komai da su a ganin nan daren na turo hidin to me into youtube a eh, into whatsapp da hagan na tura ya cikin wannan gurbi da hagan in yana tsayi ma aka zai ka ɗan yi da tsayi ana ya ba da ma'ana da wannan na zo ƙarshen wannan course din wannan bidiyon na sai kun ji ni a bidiyo na biyu ko da yadda kuka tambaya kuka yi magana akan shi idan sake muku bidiyo akan sa kuma ya za ku nemo background inda za ku yi amfani da shi na gode sai anjima